we hereby condemn the bloodbath taking place in Nasarawa South and Mun yi Allah wadai da zubar da jinin da ake a yankin Nasarawa ta kudu da arewa da ya hada da lafiya, obi, kiyana, awe, Nasarawa, igun da wasu sassan wamba. Shugaban kungiyar matasan al'adun gargajiyar Igon Reshen Abuja Yahaya Suleiman duka ke karanta jawabin matsayin kungiyar kan rikicin Nasarawa da ke kawo asarar rayuka da dukiyoyin al'umma. ne za mu yi ko wannan rikicin wanda ya ɗauki hankalin duniya watan mayun bara inda gwamman 'yan sanda suka rasa rayukansu a kwantan bauna daga al'ummar igon yayin samami kan tungar shugaban matsafin in batse baba alakiyo a yanzu dai ya juye siyasa ko kokarin amsar madafun ikon jihar daga gwamna tanko almakora ga karin bayanin duka mutane igon su ne suka bada kuriyansu ma gwamnan da yake kan mulkin yanzu nan ba karya bane ba lallai bane mutumin igon ya zama gwamna amma wannan rikicin ta siyasa ce ma maganan addini bai taso ba anan tun saboda ni musulmi ne akwai kuma edda chairman shi krista ne in haka ne wani nasara wannan tun daga musulmi ga krista ga kowa eh yasa ba za a haɗu a zauna lafiya ba wallahi mu ko yanzu nan in an ce a zo a zauna muna so mu zauna tare da kowa a zauna lafiya dun ba mu saba da wannan rikicin ba ana zargin kabilun najeriya da cewa sun mafi mutunta kabilancin su akan koma wani addini da suke bi ni a matsayina na musulmi gaskiya zan gaya maka nasiru ba zan taɓa yadda in goyi baya rikici ko ta addini don musulunci bai koya min wannan ba bare ma in ce ni zan yadda a ce saboda kabila na in ɗaukaka kashi akan addini na ko wani abu saboda mutane su yi rikici ai musulunci ya koya min yadda zan zo da makoci na ko domin haka ba dan so ba Mr. Tati sulai, dattijin kungiyar ne da ke nuna al'ummar Igon ne suka fi jin jiki yare ɗaya ne aka ɗauka ake a kansu to Igon kenan har ma an kama wani mai suna Abdullahi Bunde a gidan Gambo tsora wasu yare suka kawo su domin su kone gidaje igon wannan zargin da kuke ba kwa ganin kamar cewa abun nan ba wai da gangan ba ne ko wata fitina ce wadda in kuma da kun yi wani abu kai da ba ta kai haka ba a ah, ba malam ya za ku ce wai wannan zargi ne ai wannan abun bai wuce wai a je a gani ba abu ne wanda kai ka je ma kai da kanka za ka ji tausayi. A yayin da muke neman martanin gwamnatin Nasarawa da sauran sassan da lamarin ya shafa, tsohon gwamnan jihar Sanata Abdullahi Adamu na fatar korar rikicin za ta lafa. A waɗanda yake son lashe takobi ba sa son zaman lafiya don suna da wani kuduri nasu. Duk wanda yake ba wannan jinsin yake ba, wanda suke neman irin wannan fitina wasu lashe takobi yana Allah wadai da abin da ke faruwa. na ba da gaskiya da cewa 'yan mutanen za ta ciko da ba da goyon bayan su kamar gwamnati ke yi nan ba da wani dogon lokaci ba za a samu maganin wannan al'amari in Allah ya dana na dindindin. Jihar Nasarawa dai da gwamnatin Janar Abacha ta kirkiro alif da ɗari tara da casa'in da shida da tura kantoma na farko marigayi Abdullahi Ibrahim tana da kabilu ashirin da tara kamar yadda shafin yanar gizo na jihar ya nuna. Fata a nan kabilun su haɗa kai da salama. Nasiru Adamu Alhika, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.